من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أئنوا zo zancen hukumce-hukumcen azumin tattawi'i wanda mafi yawa cikin kuna yi hani alakum wanda allah ya ba su dama sukan samu yin azumi alhamis ko litinin watarna ayyamu bid wa uba azumi arafa da ashura da tasu'a wannan rayuwan mafarki ne wallahi da kuna izina shekaran shekace saci ne da muna yara ka gan shekara kamar wani shekara da ya suka gan kamar shekara goma ne yanzu tafiya ake yi rayuwan kuma ba su a ciki ba kwanci hankali da wanda yake da dukiya da wanda ba shi da dukiya da mai sarauta da talaka duk suke wata rayuwa ake yi a baibai to wanda zai ji daji shine wanda ya fuskanci allah ka zo ka karanta ji san a ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam in ka kalli saman yadda an ya da shi da tauraruwa da wata da giragijai da abubuwan yadda yake tafiya sama ka kalli kasa yadda cekuna da ruwan koramai da sunsaye da oxygen yadda allah yake kada iskan kai ne yake fitowa uhu da iyayenmu sun mutu suna kwance da kuma yara kuma muna tafiya kenan da juyi zamanin ka tabbatar a kona abu yana na sunansa allah ka yadda ko kai maukaci ne ko karka yadda kai mahaukacin cika aka min cika aka yi cikin kuma aka ka a cikin wani abu ruwa ne mahaifan ruwa ne kana ta iwa ciki shiran za duk safe ka she fashe she ka fito ka yi ihu ruwa kake ciki kake ta ihu a ciki wannan ruwa ma daban ne a can kake rayuwa a sukune ka fito ka yi girma ka ci duk wannan aikin banza ne haka ka same shi ko maukaci ne sha kwaya ai zai yi tunani mai kyau to ba wanda zai more wannan rayuwar shi mai imani wannan karatun da kuke shi zai jaddada maku imani ne ka je kasuwa za ka yi kwashe-kwashe kana waje iyalin ka yi zage-zage baka da cefa ne ko ina za ka yi a barnan to anan zai jaddada maka ka ne waɗannan azumin da muke tattawi'i shi ke karfafa ku in ba za ka iya kayi litinin wannan wata ka yi kokar ka yi azumi uku a cikin kowane wata in ka yi azumi ka yi litinin ka yi azumi litinin uku a wata to manzan da sallallahu alaihi wasallam nuna cewa kamar yi kwana talatin ne kowane azumi rana daya in ana mayar masa goma to karka zama kawai ramadan ila ramadan in ramadan ya gama ka wanke kuma azumi ka aji wannan rayuwan ciwon kai ciwon kafa hawan gini wata na baka sani ba ka tashi bakin ka yana yoyo tafiya ke nafa saboda waɗannan azumin allah na kar ka kalafa abinda ba za ka yi amma ka yi litinin wata ya tsaya litinin ka sake alhamis ka yi litinin uku ya ishe ka ka yi wannan watan baki ɗaya ke to wannan karatun muke yi domin al'umma manzo allah sallallahu alaihi ya so mu shi bude mara wasu ibada kaɗan wanda za mu kama magabata saboda kaunan da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka waɗannan azumi ta tawi za mu yi ya kamata a yi kokari a sa rai ana yi komai kankantansa an ya samu dace nam lannan mun yi zancen abin da ya shafi azumi arafa ya fada rana asabar kun gan dalili wa da baya la yahtaj azumi ya fada rafa mutum ya azumin sa in ta so ya fara rafa shi a yi shi ku bari yara ba wanda ba san abin da ake yi ba kun gan dalilai wadiha malamai inda suka faɗa hadisin da ya ce karka azumi rana asabar in dai maza ba imam ahmed wasu suka ce to in za a yi asabar mashi kayi kafin azab ko baya asabar to manyan malamai da suka doko hadisin suka fito da shi ko ma in ka inganta isnadinsa karshen sa ya ce ila ma da alaikum shi abin da aka faranta muku saboda haka in kayi kafin sama in kayi bayan sama an rufe kofa yin ta tauyi sabt ko ta ina ta kwa azumi dawud wanda ya sumu yauman zai yi ka yi azumi ranar azumi kayi alhamis asabar eh, juma ka huta asabar ka yi lahadi ka huta ba yi bayan ba yi gaban ba shi ka ce ba yi shi ba jama'a na wannan san kuma cikin buhari suke waɗannan kuma jikiyar suka sha sarka daina irin fatawa garajin nan azumi ya fada arafa dana asabar ku ya ya fara tasu'a ya tashi a yamu bid ya zama azumi na irin azumi dawud ku yi shi wannan shine raji manyan malamai mu ci gaba بسم الله الحمد لله والصلاة wannan shine darasi na 29 a cikin kitab siyar قال الإمام أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده رضي الله عنه بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله ارايت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال فيه ولدت وفيه انزل علي القران hmm. cewa wancan hadisin da muka gama satin da wuce hadisin muslim irin sana ake kawowa a karfafa shi ku saurai ku ji hadisi ya ce haddasa musa ibn ismail ya ce haddasa mahdi tarajim na mun yi shi ya wuce a can mahadi an san kowa ya shi an yi wannan ya wuce cincin muke fada targeman sa kuma ba ruwan ku da targeman an fada ma ba ku rubutawa ike cewa akhbar na gailan an abdullahi ibn ma'bad az-zamani an abi kata da bi hadal hadis ma'anan wancan hadisin ina da alaka da wancan da ya wuce zada wannan hadisin da ya wuce wannan sanadin ya kara macinin wani mai sahabi ne tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ara'aita sawma yawmul ithnin wa yawmul khamis ba ni labari wanda azmin wanda ya azmin alhamis ko azmin litinin yaya me yasa ake yin su qala fihi ya ce azmin alhamis da litinin ya ce musamman litinin fihi ulitu ranar aka haife ni yawmul litinin kenan wa fihi litinin unzila alayya qur'an aka sukum qur'ani to dayan bai ce komai ba rannan ya bar duniya abuwa nawa kenan ya fada nan tun da kafin bar duniya ya ce wultu fihi rana aka haife ni shi sa nake azumi rana aka soko da qur'ani shine nake azumi ranan aka karbo ya zama abu nawa kenan akwai biki a nan ai ko ina da alar a gida mai alar ya ce wala ya lahu an ya fa'ala fiilan hatta ya alama hukuman lafi waya kifu inda amurhi wa ina lahalari da bugun zariya ina gidan kowa to mu nan wurin in kana son gaskiyan ka saya domin za ka doki farin cika nan akwai bakin cikin da yake ciki shine ran da aka karɓo birai manzo Allah ranar litinin ne ba ranar tashi hankali kamar ran da aka karbar rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa na bakar yake cewa fadaina bi arwahina wa ummahatina in kana yuftada da duniya na nazam ya fansa da rayuwar iyayenmu da namu mu mutu manzo Allah ka rayu a shirye muke sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya ce lokacin da na shiga a ce manzo Allah ya bar duniya ban yadda ba shi na zaro ta kube ina haddada munafikai amma da manzala da shi na bakar ya zo ya hau mimbar ya gya aya ya ce lokacin da na gano cewa manzala ya bi duniya sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafuwa na ba su iya rike ni in saya ba shi na fadi a sumance manzala ya bi duniya sallallahu alaihi wasallam da na fatima turanan laraba tsakanin magar bayan isha kaɗan aka birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da an gama birnin shi shi ya tambaye su zai bin sabit ya tambaye su sahabai anas ya ce an birnin manzan Allah da gaske ne kenan saboda a cikin dima suke wannan ranar shi da ranar biki jama'a da za mu saya ba na muna mu ba dalili ne na son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shiri ne yana fada yace laqad faza man kana rasulu imamahu wanda duk abin motsinsa ya zama manzo Allah shine abun koyinsa man ga ka kare mana ba bane kana son manzo Allah ina son manzo Allah zo mu saya amma Allah ya ce a cikin Qur'ani ya ce kul in kuntum tuhibuna Allah in kuna riyawa kuna son shi kuna so ni Allah in kuna riyawa kuna so Allah to soyayyan ku akwai alama kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka'ida ce kaga bai fada na alhamis ba alhamis kuma menene domin alhamis da litinin suna da kasa musharaka saboda wannan rana ake hau da aikin bani adam to amma ya ware litinin ya ce fihi ulittu sauraka in an haife ni wannan rana mai zan yi na azumin gode ma Allah na ya azumi litinin saboda mai an so kuma qur'ani na gode ma Allah ranan kuma ya mutu mu al'umma mai zamu yi shi kawai shi mu ringa wannan azumin kuma ba kullum ne yake litinin ba to wannan shine rayuwar da zamu zama lafiya na ba ta gane to wannan azumin ya wannan hadisin sahihi ne ala sharcin buhari to shi kuma ya eh, sahihi ala sharci muslim kuma hadisi ibn huzaima inganta shi wa huwa kamar kala wannan hadisin sa ina buhari amma ba da wannan sanadin ba na fata an gane to ci gaba malam قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لا قومن الليل ولا أصومن النهار قال أحسبه قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذاك مثل صيام الدهر قال قلت يا رسول الله inni utiku afdala min dhalik qala fasun yawman wa abtir yawmayn qal fa qultu inni utiku afdala min dhalika qal fasun yawman wa afdir yawman wa huwa a'dalu siyami wa huwa siyamu daud qultu inni utiku afdala min dhalik fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la afdala min eh, wannan tarbiyya ke mana akwai matasan da suke tare da da sallallahu alaihi wasallam lokaci suna shekara goma sha ana kira abadila akwai abdullahi ibn amur ibn as abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar abdullahi ibn mas'ud matasa ne waɗannan bayan allah daban suke duk matashin da yake so ya zama mutum ikanta rayuwa waɗannan mutane amma yadda matashi zai zama dan kwaya yanzu kwaya ya zama ruwan dare kuma abun mamaki iyaye suke goyi bayan yara su sha kwaya yanzu da rashin yin karatu lana ajini wa lana boko she iyayensu mata su goyi bayan su yaro lokacin kamar mahaukacin bai san ciwon kansa ba yayin da ya yi girma kuma ya rasa yadda zai yi she rasa yadda zai yi ya yi girma ba dama ya koma baya primary bai gama ba secondary bai gama ba ƙur'anin bai yi ba ina na jinjirji ina sai aure ina sai hayan gida zero bai iya komai ba bai iya gyaran wayan mu ba ina nan shi ci isha yi bayan gida yi bacci shi ka yi mai ka zama mana karfin kafa rayuwa ba zai yi ba yaro ina tashi shi na gayyayensa kinsa suke duk mangana cikin maki a bari ji daɗi kwanaki aka yi bol duk gidaje mu shiru arna ne fa da wani arne wani bol aka ci wani arna suka ci a nan a nan arewa wani yaro ya tuba ya fada kwatami kwatami a tube da wani nan wando ina ina ina ihu a cikin kwatamin wai facin eh, sa sun ci ba kwata turawan ba sai ka ba ba su damu da ka ba su damu da yayin ka ba miskin wannan cuta an kai ka asibiti garin ka ba magani ka mutu a banza ofi so ai wannan ba ba bane muna yara a wani mawakaci ana ina na shi yara suka yaudare shi da yamma suka bashi burkutu mawakaci aka bashi burkutu she tura da ya sha burkutun ya cika tauran nan ciro kayan baki da salle ta a duniyan nan da hauka ga burkutu to ya za tafi to shine irin wannan yaran haukai na nan a shaki karma burkutu to ina za tafi kawai tsalle ke yi ya rasa mi ke tsalle kawai ke ta yi ta shine wannan yaran irin wannan yaran ne ya za a yi mutum yan bal arna ne su ma ba su san allah ba su san annabin ka su ci bal ka fada kwatami sa makaci nan ana bonna an kawo ma wuta wani lokaci ma ba wutan za a gama ball ba san yi shi ba tsoro suna ta cizon ka baka da wuta a garin ka shi daga abin da zaka mahalla ne irin matasan da ya ba mutanen arewa yadda zakakurin yara suke ciki da za su yi katu koyin sana'a yanzu an daina wani boko ka yi boko kawai turanci ka yi digiri na biyu digiri na biyu amma kowanne abin ba za ka iya ba yanzu an daina wannan yayi za ka gama ba a karbe ka ba karshe shi akwai maka tuki mota dogo a yi mota nan so baka da wani amfani shi yawan turanci me zaka iya yi an gama wannan kana sakandare ka koyi sana'a gwamnati ya ki karban ka kayi sana'a gyaran takrimi ne gyaran waya ne kana da ilimin ka amma zunzurtu turanci baka iya komai ba a sha baka iya da ake keta ba kawai yi turanci nan da nan turanci nan da nan ka je na kin banza kawai Allah rabu mu ka ga abin da yake akwai a gaban mu kenan yanzu kaga yin su abdullahi bin amr bin as matashi ne wanda kullum a cikin kiyamun laili yake cikin kiyamun laili yake shi babansa amr bin as ina da dabaran yaki sosai ya ce ban taba hada fuska da ina manzala har manzala bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya abin da na yi kafin shiga musulunci na yaki addinin musulunci da na shiga musulunci kuma ko kadan shi manzan lai gina ne sallallahu alaihi ina gan kuma fi so na fiye da abaka da umar yadda ya karbe ni yadda ya karbe ni manzan lai shi da ya karbe ni nan da nan ya sa shi komanda nan da nan ya sa shi komanda sau ina da strategy na yaki ya taba zama ya ce kai sayan tambayi manzan lai na gina fi kowa irin karban da manzan lai masa sallallahu alaihi wasallam ya ce ban iya kallon manzan Allah ba na iya wasafa manzan Allah har ya bar duniya shi na Allah ya bashi wannan dan Abdullahi ibn Amr ibn As ga ibada ga Abdullahi da ibada ga siyam ga qiyam layli amma wani yaro ma azmi Ramadan ma shi ya ce ki damu sa ina na kato a gida shi barna ido ko ko ko kannin sai sha ina nan maman zakwa ta bayan sa ike cewa an ibn musayib wa abi salama an abdullahi ibn amr ibn as qala lakiyani rasul sallallahu alaihi wasallam wata nan muka hadu sha abdullahi kenan ba babansa ba mun hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam uhdath alam uhdath annaka taqul shin ba zan an zanta mu cewa kai la akumanna laila ka ce zaka saya daren baki ɗaya wala asumanna nahara duk kowane rana shi ka azumi haka yake ta yi matashi ce mutum ya je madina lokacin zafi zai san cewa madina akwai zafi amma lokacin azumi ke yi madina zafi daban yake malam ya ce azumi ke kullum kuma kiyamu laili matashi ne shi manzo Allah ya tambaye shi sallallahu kala asibu kala na'am mirawi ya ce ina saman cewa eh na yi ya rasulullah kal kuntu zalika shi manzo Allah ya ce kai haka shi manzala ce kum tashi ka yi dare in ka fara daren ka yi wannan ka yi bacci kar ka gama daren baki kiɗe kana kiyam lai rage shi manzala sallallahu alaihi wasallam ina son mu shi sa da ya shiga masallaci shegen an daure giya daga nan zuwa nan an daure shi shi ce giya amfani ce wata mace take kiyam lai in ta gaishe ta kama manzala ce sun ke shi duk zafi manzo Allah baya son zafi baya son zafi ayi abin da aka tura manzo Allah kai karka wuce gona da iri wuce gona da iri shine sifa hawarijawa shi hawariji ina ga mace tana cikin gina al'ada ba ta lokacin ta azumi a azumi saboda azumi ba shine ba a ta ayi azumi suka wuce gona da iri sun kafita sahabai ba su da malamai shi suka bata sai manzo Allah ya ce su ne karnukan wuta kai sanani da yawa ina zaka tafi al'umma guda biyu ne ba su da magabata shi suka bata shi a ba su da sahabai sun doki salo yanzu sun ci Allah ya tsine mai la'anan sahabai shi haka suke fara su yaudare wawaye suna nufi yan sirarun sahabai su wanda suka yadda da su eh suna ga mutane zan fara fahimta su ce su ce Allah ya tsina sahabai ya latsi ne wanda yake zagin sahabai to mawukaci wanda bai fahimta ba yana gan daidai suke kare suke yi akwai abin da ake kira takiya ya sha yaudar mawukaci ya ci ba gani ba an ci ba sa zagi sahabai kage suna da sahabai ne muayyani sun zuba da sauran haka ne in in hawarijawa duk wanda suka shiga cikin yaki tare da shi nali da ma'auya baki ɗaya waɗannan da suka shi duk arna na wajen su su su hawarijawa kuma shugabansu in ka ga nan kaman fatan rakumi saboda kiyam lele sun ce da sai na ka kafin mu saurare mu tattauna da kai ka aje mulkin tuku tunda muna gan kai karni ne kai kafiri ne me shi na li yayi sun ce kai sulhu akan son zuciya ya za ka dakata da yaki da ma'auya ba tare da nassin qur'ani ba ne son zuciya ne saboda haka kafin mu tattauna da kai sauka mu tattauna da ka Allah shi mun gan gaskiya kake shi mu sauraron ka irin su ne ba sa fahimta aya ba sa fahimta ajisin ba su da wayo ah, Allah ya ce ina son Ali Ali na son Allah manzala sallallahu ina son Ali Ali na son manzala ka zo karshen duniya kai ba sahabi ba ta ce kafiri ne shi kuma ka yadda haka kuma kana kiyam leli ina ruwan da wannan filosofal ya ce shi ce kun tashi ka yi sallah wannan ka yi bacci karka ci gaba da yi wasu ka yi azumi wa aftir ka sha wasu min kulli shahar salasa a yam kowane wata ka yi so uku abin na gaya muku kenan ilimin wanda sun wuce shekara 60 nan in ya azumi kafin walha ka ga kullu kufa yi bacci da <laughs> Allah da iko yake yadda ka daga yaro kana azumi na kana shekara goma yaro kana fama da azumin kana jin jiki in ka wuce sittin kuma haka kake ji an fara rage maka kenan lahira za ka eh yaro muna yara muna shekara in shekara bakwai kana azumi yanzu baka yi sa ba sha an zuba maka ruwa a jiki saboda jikinka bai karba ba ta yanzu ka wuce 60 za 70 in ka azumi kafin sha biyu shi ka kulle ko ka fakadan yi bacci in ba ka ba shi ka kare azumi ka fara tafiya kenan an fara genye ma abubuwan da lokacin kana 40 da 30 kake da shi ana genye ma in ka ta tafiya ka ta tafiya shi ka zo ka zama kafan ka uku ga sanda ga kafa guda biyu sha ta takawa shi ka kara tabaro biyu ido hudu sanda kafa uku biyar kenan ka ta yi eh an fara kenan duk waɗannan sai ka zo ka aje shi lahira za ka je Allah haka yake ya ike cewa manzala salara ce min kulli shahar salasa yam, eh azumi ka yi ka zabi rana ciki in yi litinin alhamis litinin ya yi, ko ka yi sha uku sha hudu sha biyar za wa zalika misal siyam dahar wanne in ka hada su shekara to tanka ka azumi shekaran baki ɗaya ne soki talatin azumi kaddara kowane wata makwana talatin ne to kai uku a cikin kowane wata kowane ɗaya ina mar gurbi goma kaga uku uku sha biyu watan sha biyu to ka yi azumi kaman ban da ma ramadan ka azumi baki ɗaya shekara kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika misal siyam dahar kala kuntu ya rasulullah ini utiku afdal min zalika yace ya nafi nafi ina da karfi fiye wadda wata ko a ci wata da yin azumi ko na uku nafi karfin matashi kenan matashi kenan ya ce na fi karfi wannan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin wannan shekarar irin shekara 20 shekara 18 wanda in kayan yanzu yaran nan wanda yake 18 19 ma pampas ne kawai baya sakawa amma wayo ma ba shi da shi wayo ma ba shi da shi saboda wai su yan shagoba ne ba sai komai ba amma lokacin ake wannan zimin da kiyam lere gina lahiransa ina da karfi ike cewa ya ce na fi karfi wannan kala fasum yau ma wa after yomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka yazmi azumi kwana daya shi ka sha kwana biyu kai yi daya kaga wani wani azumi ne kuma wanda da mun gaya maku yanzu kun gane yadda shi kuma bai kai na da hudu ba kala fa fakutu ini utiku afdal min zalik na fi karfin wannan ya rasulullah matashi ne kala fa sum yawman wa after yawman kai yau gobe ka sha wa huwa adal siyam shine iyakacin daidaikon azumi wa siyam daud shine azumin daud qultu inni utiku afdal min zalik na fi wannan fa qala rasul sallallahu afdal min zalik ba wani fararan kuma fiye da wannan sai nan ka kara wannan shine to mun duba abin da zamu iya ciki an lalakal zamu iya uku a wata dilli ligiman mu zamu iya yi uku da kowane wata uku kowane wata ka yi uku kowane wata ka yi shekarar baki ɗaya na saboda ni'iman da Allah ya ba wani al'umma amma kana nan shiru kana nan in ka zama kai kare shiru kake ba zikiri ba salata annabi manzo Allah sallallahu alaihi baya zama haka baya zama amma wani zai zaune ka awa uku bai ci Allah komai ba ina zaune harshen sai yi shiru ta kallo ba nan in ka zauna ba kowa to manzo Allah ya zikuru la ala kulli ayani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati kar ka zama shiru don mai shuru wani zai zauna shuru yake kullu a cikin shuru yake shirun kuma mutuwa zakai me yana shuru ba ta lokaci na wuce ma kai kadin kai shirun nan ka tuna kai subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi in kai shuru wani na kasuwan cinikin baya yi shi ya je sokono a yi da mutane ka so kuro me mu kwana ka yi karatun kuran ko ka yi subhanallah menene na shiru shiru baya tare da musulmi ko kai kire ne kar ka yi shiru ka Musa ka motsa subhanallah bihamdi ko kana da alwala ko baka da alwala ka sa wannan lokacin izma albarka shaitan ne baya samun yi zikirin in ka kare ta kai kare baya yarda ka yi zikirin shi ka ta shiru kana kallo kana tunanin kuma babun kirki bane me za ka ci me za ka raya me za ka yi bakin ciki ya sheka tal maka hawan gini a kai ka asibiti shuru ga mutuwa kenan allah ya kare mu na ba ta gane wannan ah, wannan wannan wannan buhari da musulun sun ruwaito shi da nasa'i na mu ci gaba malam باب في صوم أشهر الهرم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن الجريري عن أبي السليل عن بجي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته حاله نعم حاله وهيئته فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها نعم ya ce babu fi samu ashur hurum suna da rajab zulkida zulhijja a safar ya muharram waɗannan suna ashur muna da rajab wanda cikin za mu shiga yanzu wannan wata ya kusa tafiya kenan ko wani wata muke eh, eh wannan za mu shiga rajab kenan su ake kira shirkun a addinin annabi ibrahim ne kurishawa suka zo suka cincin jashe da suka ganda dama shi ake kira samu ashirkun ike cewa ba samu mu mu'ayyana a cikinsu ba shida jisai da suka zo ike cewa حدثنا musa ابن ismail akhbarana hamad an سعيد yurairi Jariri. an abi sali ma'ana sali an mujibbatu bahiliya an abiha aw ammiha annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faffanta nan na fatan gane faffanta ita take mujiba ita take ruwaito wannan hadisin ta ce sun man talaka ya je wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai sake dawa shi aka yi shekara sun man talaka fa ba da sana bayan shekara shi ya zo babbanta ita take ruwa shi mujiba albahiliya ita take ba mu labari wa ta tagayyarat haluhu wa haihatu shekara da yadda ya fice bai zo wajen manzan ba sallallahu alaihi wasallam da ya zo bayan shekara da shi halinsa ya canja irin siffan da yake ciki fakala ya ya rasulullah da ya zo ina gan manzan bai fahimce shi ba amma ta ba baka gane ni ba kala shi manzo Allah ce mana anta waye kai kala ana bahiri alladhi jituka aw amil awwal wani nazo shekaran da ya wuce kala fa ma yara shi manzo Allah ce me yasa ka canja haka wa kad kunta asan haiha da ka fi kyau da halinka ka fi koshi da kyau jiki kuntu shi na ce ma akattu ta'ama mundu faraktuka ila bilay tunda na barka nan ban ci abinci da rana ba shi da dare na azumi saka gen na canja kara rasul sallallahu alaihi wasallam ma azabta nafsa don me ka ka azabta da nafsa nan a nan da kun duba shi'a mutanen pakistan wannan shekaran wuta ka sun fida shaka ji kafa taka ana sallah in kun duba pakistan yan pakistan ranar taso an su shaka kunna wuta bayan taka an wuce ana ce ya, ya husaina ana ta kuka shaka doki kafata aka sa shi an sai ana sallah kan wuta wai wani ibada ne ka kasa gane me suke so bayan an ciro wutan wuta aka yi rami aka kone yana nan garwashi sha ciro takalmi a gudu a ciki a ce ya husaini wai ibada ne da an gama shi wani kuma ya zo kama mai hankali shi ya dauko kafet kuma ya za kan wutan nan kafi kabbara kafet ya fara kama wuta wani raka biyu a kan wutan me kake so kake so ina nan ba ka kasa gane me so wani me kake so ga mutum nan azumi ke yi ya ci lima azabta nafsak ma azabta nafsak zana sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ibadan ba haka yake ba jama'a in ba ka fahimci ajini ba za ka wahala banza ka sai akan wuta kai kabara ba walha ba ba kiyam leli ba me kake so ka yi makana kira husaini wannan ajini fa ake kwanar timta wai a yi ajini su ne baraɗe su ne suke son adalci suke son kaza a yi shara'a allah kiyaye da shara'a irin wannan bayan allah to ni me za a yi shafe shafe kaburi ci mutunci mutane zage zage jahilci ƙarya yin allah kiyaye lakiyayi eh wata yarinya kun ji kasance ya ce shehunsu in mutum ya aure sha kai tabaruki yarinya an ta fara sunanta maryam ana yawo da kasa nan da a nan kano ma bai wuri ba ne mutum ya wuri yarinya budurwa ka sha wahala shi ka kai fara tabaruki sana'a ta fara na gani ko akuya suna ligima kan wannan abu akuya akuya da mai karfi da ke wanda ba shi da karfi a kan wannan nan ka doki amarya ka kai ma wani kuma ka sake tambayanta an ce mutum ya yi tafiya ana tura namiji ya ce rigyal kawa muna la nisa ai namiji garkuwa ne han da man ya bir duniya kwana uku muna zaune muna ciki shi wata yarinya ta zo daga region lemu tana kuka ta ce in samu mutanen da zan nemo kudin mota a kai ta kaduna ko zaria na ce menene ta ce ita ma ta wure ne a nan region lemu amma mijin ya yarda wani e isar da ita malam ya fahimta kwana uku shi na doki in hezba shi na biya kuna ce tafi ita bakiyar shi akwai wani abu na imani ta ce ba ta yarda ba tana goyo waɗannan dabbobin shine za su koya mana jini wannan shi na jini kuma da cikan baki suna tare da mu duk tun da yanki suna sa su suna zuwa su dauko manganu ta ga in kuna shayar ba kai boko haram ba ka sa bomb ka tada duniya ba iya kace na ba to me zaka yi bayan wannan ka dauko bomb ka kashe musulmi kana baya baranta na in ka isa ka yi fito na fito duk mutum ka zo ka dauki ka kashe ahli sunna suna da wani abu ba sa so kana amma wallahi ka taba ahli sunna sun gane ka to zaman lafiya ba zai yi ba ba zai yi ba ne ka yi yakin kafake ka ringa yi amma a gane ga wurin da kake ka zo kana yi ka fito kai ma ya fito ka gan karshen ai eh, wannan shine bai bi zai yi ba ne ka gan yaman sun tashi sun iran ta zo bin yan tsiraru yaman suka tashi ina waɗannan suke duba syria ga iran ga rasha ga kwata yana in tsiraru matasa ne ahalusu suna yan takife yanzu an kasa taba su an rushe gidajensu an rushe iyayensu yanzu an koma na sulhu ne in siraru ga gemu nan ga aswaki ga kur'ani aje mana sunan wa zai yake su duk ira duk yanzu rasha ta yi nadama lama fata wani ya ta'ala ya udai na Zambia iran an kashe mata an kashe mata an kashe man waye-waye duk an hakewaye su in tsiraru ne inda suna da haɗin kai ma zai fi zo ku ringa wahar da mutane za a yi kuma za ku masu wannan barazana kawai mu zauna ku yaki ku kashe mu shi da ku yi irin yaki sunkuru na yan boko haram ka je masallaci ka sa ban wani mutu ka tafi amma ga kai kana rijiyar lemu muna nan mun san wuri ku san wurin mu ku zo ku yake mu mu zauna ko ai kaga wannan kire kuke barazana za kuma gwamnati amma ba mutanen ahal suna ba wallahi mun san kuna rijiyar lemu muna gadin kaya to ku yake mu mun san ku mun san gidajen ku ku yake mu ku je kwanta lafiya shi da ku yake irin boko haram ka zo ka sa bom ka yaudar mutane ka shiga mota ka je ka kashe mutane kai maka mutu wannan mutuwa na banza wofi amma ka zo ka yi yakin ka ga rasha ta na kodanta yan sararu bas da girgi bas da kudi amerika ta ki sai masu kasa kayan yaki france ta ki duk an da hanyar da za toshe su an yi kawai ba tauhidi ba su ne sun gagar kowa to haka halin suna suke kuna gan kawai mawakaci ne muna zaune ku zo ku yake mu ku cika baki to ku zo bismillah ike cewa ike cewa ma akatu ta munzu faraktu ilale fakar sallala lima azabta nafsa don me zaka wadi kan yi kayi wannan ajinin mu ba haka yake ba qal sumu shahr sabr shine sakiyan azumi ya eh, sakiyan wata wa yau min kulli shahar ko kowane shahar a yi shi to nan daga ajisin farko zuwa nan albani hasana shi da wata hanya da ku jalaye daga nan zuwa albani hasana shi iya zuwa nan kalmar zidni to a nan zuwa karshe da ifi ne e shi albani ya kawo shawahid da yake sai inganta amma malamai ba sallama amma don nan wurin zuwa to ku wa kala zidni daga nan zidni karam fa ina bi kuwatan kala sum yaumain shi ya ce fa ina bi kuwatan ya ce kala zidni ya ce sum salasta ayam kala zidni kala sum yawmun sum min hurmi ka yi a cikin watan hurmi shine waɗannan watanni guda hudu waturuk shi ka bari sun min hurmi ya sake tambaya ce ka yi watannin hormi wata rukushe ka bari sun min hormi sau uku sun min hormi hormi na ina nimi watannin haramin kenan wata rukushe bari wa kala kala ho bi ihe salasa mana su daya biyu uku ya fada su uku ma arsala ha shi ya zama guda hudu na fata gane sun daya kenan sun daya ka gani sun sun hormin kenan to ajisin da'ifi ne to amma daga can cewa kala zidni albani a cikin sisra ta ajisi sahihi ajisin farko ya inganta wannan zuwa ila kala wa yomi kulli shahar in kun koma sisra ta ajisi sahiha ya kare kansa a can shewa albani shekuji mai ji malamai shi albani yana da adalci zai koro ra'ayinsa ya koro ra'ayin malamai shi ku dauka da abin da kuka gani amma wannan da ya ce a yi kowane harami kowane wata a yi azumi ma nan da an yi wannan to azumi su hufi ba dama mu yake su ka yi rajab ka kare ka yi zirki da ka kare ka yi eh, watan babban sallah ka yi kuma muharram duka ta yi azumi to amma hadisin bai tabbata ba na bata kuna gane wannan karatun sun da'ifi ne saboda mai ita wanda ake kira mujiba jahala ce ba san da ita ba tana daga cikin majihul hal ba san da ita ba na'am waye shi eh abu salil dai shi na da dan karfinsa kaɗan shi sa ban ce man komai ba mm. ga wanda yake abin nan na باب في صوم المحرم مم. قال حدثنا مسدد وقتيبة مم. ابن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل ولم يقل قتيبة شهر قال رمضان ga wani ibada kuma da ake gaya mu jama'a in an ji a kwatantawa kara karanta tashi a jiya bacci a kwatantawa a dan mutunta a jisan komai kankantansa ko zama za ka yi yanzu zamu shiga sallan kiyam laili jama'a in ka ga ka fara fufan ka yi hankali ko baka fara ba ai yanzu ka yi abdullahi bin abdul bin in za ka yi bacci ka dan yi raka biyu abin da yasa ba ku samu kiyam laina mutum ya je kasuwa tun karfe bakwai ta hayaniyan bai bar ba shi karfe biyar ya zo ya yi sallansa ya koma ya ci abinci ya nada ya koshi kuma gagajiya mai jijira jiyon yana gama bacci na daukinsa jikira ya zage-zage wanke annunsa ya ce iyalai ba su kyauta masa ba sun fina mata bar mashi fara baccin to she ta mafarki kuma kasuwa waye gari tashi tafi rage ranar kun kuke yi ba inda za a fara bacci kafin yara kai da yara da an ko kuke kai da yara bacci lokaci da tara zuwa goma duk kun yi bacci ba laifi amma ko da shafi da wutar ka yi ka kwana kan alwala kiyamu laili ikan sa mutum samu musuwa a rayuwansa kuma ba wai raka da yawa ba ne ko a zaune ne ka yi raka biyu ka cika uturin shi ka kwanta allah la kal za ta sheka daga cikin kiyam laili eh shi sa laike ci da annabi inna sanulki ilaika menene kawai sakila me ya kore shi kiyam laili afala akuna abdan shakur na na'isha aisha ta tagin manzan la kafafuwansa ya kumbura sallallahu alaihi wasallam ina kiyamul laili shine bawa Allah da zai doso a janna a ce waye ya ce ni ne Muhammadu sallallahu alaihi ce me ya ce ni ne Muhammadu a ce da kai aka ba mu umarni mu bude maka aljanna duk ko annabawa ne an je mun doso kofa a janna sha ce a tsaya shi manzan ya sake roko Allah da sunaye kyawawa in mu in mana shafa don shiga janna ma duk aikin ka gama shiga janna ma sha an sake nema alfarma mu shiga shi ne zai bude kofa shi sai zaki roko Allah amma kiyamun laili ike yi ka zo ka yi bacci tun karfe tara kamar arne shi ka tashi irin karfe uku na kana fama da masu cinikin burodi eh, burodi sai su tashe ka ka sake zuwa kasuwa yanzu tara kudin ba laifi amma yaran da zaka bar su za su kula da kudin kuwa yaran nan na wani yaro ya tambayi ni ce in gaya mamanta wallahi mamanta ba ta mutunta shi shi ya balaga ba shi da abun yi ya ce da mamanta ta sayar masa gwalagwalin ta inga kasuwa mamanta ki maman ba ta son sa ya balaga kudi mamanta yake so a ba mamanta sai da gwalagwalin ta ba shi zama mutum mamanta mutu haka yaran suke kallon mu fa tun da ka haife su to kai ne an zaba za ka sha ka ba duniya kai ka mutu kaji kagin katu yana kwance maman ta sauro da bashi ya shi eh, mai na zuwa kaga dubabuwan da manzan Allah yake gaya mana Ya yace hadathana kutayba wa kutayba bin sa'id na musaddad kala akhbarana abu awana an abi bishir. an humaid ibn abdurrahman an abi hurairah radiyallahu an wannan sanadin ina daga cikin sanadin rubaiya cikin abu dauda in ka duba sakanin manzana ba nisa don da kutaiba da musaddad kanin su abu awana da bishir da humaid ta na shi sahabi sanadin bashi da nisa قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صيام بعد الشهر رمضان شهر الله المحرم duk azumin da ya fi kowane azumi bayan ramadan shine azumin muharram wanda 'yan shiya sun soke shi sun ce ba dalili ne za a azumi ranar tasuwa da ashura sun ce wannan azumin bai kama ba azumin yahudu ne manzala ba zai yi shi ba don me za a yi azumin muharram su ba su yarda da shi ba wannan azumin ba su yarda da shi ba bai inganta ba gani duk wuri suka ma kuda ne ba sa fada ba shi wajen kazanta kagan sun soke wani hadisin mutafaka alaihi ne ya ce azumi babban azumi bayan ramadan shine shahar muharram wa inna afdal salat ba'da mafruda bayan sallan farila salat min al-layl sallan dare jama'a sallan dare ai kokari ko shafi da wutri ne in ka shafi da wutri ka masallaci in za ka yi kwanta ka yi raka biyu ko a zaune ne da cijo ko a zaune ne kwai na ta ne inda ba kasala yake damu ka ba in ka gama face ka yana na ka a zaune ka yi sha tashe ka daga cikin masu kiyam lady bambanci ka arne akwai bambanci kaɗan amma daren baki dai ka kwanta kama doya amma ba daidai ba ne ka yi yau gobe ba yi ba to a baka lada haka ake so jama'a a ringa kwatanta kiyam lady ba kullum ba ne ka yi yau gobe ba ciya doke ka ba laifi amma kai in ka ci abinci shi labarai shi maganin tsoro ka kunna ka yi bacci shi asuba eh ba zai yi ba jama'a ba zai yi ba jama'a a dan kwatantawa raka biyu in maka samu dama alhamdulillah ga waɗannan abubuwan nan wayan nan Qur'an na cikin yanzu cikin duhu ko ba kawo ta ba in kana da dama zaka bude wayan naka kashe wajen za bugo maka shi ka yi wallahi kana cikin kur'an kana karanta shi ka yi ayoyi da yawa lokaci a nise kake amma ga wayoyi kur'an na ciki yanzu shi mutum yake so ko ba ka wuta ba da dirin ka in ba ka haddace kur'an ba ga karatu to me bacci ka ga yayan mu wasu sun shekara ɗari suna kwance ka taba ji cewa sun dawo sun ce sun gaji ai eh, ko mu kunan hanyar Allah kiyaye na'am باب في صوم رجب قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى نقول حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ka kyauta akwai gyara nan wurin a ta na kula ne mm. Mm. ka kyauta fulatani ike cewa haddasana ibrahim bin musa ya ce in ma ce na ko an ba na duk ya zo shi ya ce na isa na usman baksan usman da ibn hakim kala sa'atu sa'id ibn jubair babban almajirin imam ibn abbas ina da ruwayansa akwai tafsir na cikin tafsir ibn abbas mafiya ba su tabbata ba akwai tafsir ibn abbas mafi yawa a jisan da a tsarin da aka ruwaita waje ibn abbas za a gani tafsir kato a ce ibn abbas ne mafiya ba su tabbata ba jama'a to ya ce sa'atu sa'id ibn jubair an siyamu rajab fa kala akhbarani ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasum hatta naqula la yaftir wa yaftur hatta na kula la ya so ikan yi azumi har muna saman ba za a je azumin ba kuma ikan yi bude baki shi ce a'a kama ba zai azumi ba to ajisai sun nuna cewa wani yawa a cikin watan shaban ne to amma wannan azumin mu buhama ibn abbas ya koro to iyayenmu da kake gani azumin tsofaffin da ake magana irin wadannan suka dogara shi sa karka kama mutane iyayenmu na gargajiya da suka wuce kwaji sen da suke daukan sun shi sa sadaka tijariyat nan ai fahimta aka yi muna yara duk mu wanka ake masu ranar daren alhamis iyayenmu mata ba yau za a kulla aure ranar alhamis muna kallo iyayen mata suna ta kuka baban ba kai saka doso shi ba yarinya za mata wanka ba ta san waye za kai masa ba da an mata wanka ranar alhamis sha a mata arwala a sai a kofan gida a yi niyya a shafe kanta ana jira sha ci a kai mawa ne da abinci da eh <laughs> sadakatu jariya haka suka fahimce maganar iya fahimta su nan su sadakatu jariya ci daban sadakatu jariya ta daban nato man'uta daban mu dafi lehi daban haka suka fahimta yi mana iyayenmu mu haka ana ta ihu ba wanda zai yi tarin ma bata san wa za kai masa ba lannan da rana wani na ta fama da kwashi kasansa wanda ma ya yage ya gan kai masa amarya shi ma kamar su ma niyan su kenan sadakati gyara haka suka fahimci abu fahimta su kenan sha masu uzuri azumi sofofin kagan ya kama azumi ibn abbas shi dauka rajab shaban yi azumin iya fahimta su kenan saboda wanda suka yi da a fahimta da su wannan ya wuce amma an gano kuma a sayin da za yi amma ina wajen nan na fi ba allah ya saka masu alheri haka suka fahimta allah ya ji kansu to ana ji sun mutafaka amma shi buhari ya ruwaito shi bai ce sa'altu sa'idu ibn jubair wannan su'al baya cikin ruwayan buhari shi ce kawai sa'id ibn jubair ya ce akhbarani ibn abbas amma muslim ne ya kawo sa'atu sa'id ibn jubair wannan su'al nan bai zo ruwayan a cikin muharram ma'ana ina ya nuna ce watanni muharrami an kai azumi manzan lai kai sallallahu alaihi kan yi watan shaban amma rajab a ce Allah lai wata da yawa ya yi azumi a cikin wata rajab a jisai ba su tabbata ba ibn abbas bai kawo mangana mutlakan ba allah ya samu dace ko na ga ana nuna lokaci yayi anan za mu saya wa sallam nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi